Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkanku da zuwa Widen TV Hausa. Yau abin da za mu kawo muku shine yadda mutum zai downloading ɗin free sound. Ma'ana sound ɗin da in ka sanya shi a YouTube babu wanda zai kama wannan sound ɗin. So ya zaka ka samu wannan sound ɗin. Ana samun wannan sound ɗin ta hanyoyi guda biyu. Na farko zaka iya zuwa YouTube library kai downloading sound ko kuma akwai wani wato ainihin channel da suke bada free copyrighted sound wanda wannan channel zamu mu duba ta yanzu insha Allah kuma duka waɗannan abubuwan za mu yi ne amfani da waya da waya za mu yi amfani saboda wajen zai fi maka saukin amfani da shi kuma a kwamfuta ne ma duk ne na farko abin da zaka bukata shine kawai browser ɗinka so yanzu kun ga bari mu shiga cikin browser ɗinmu idan ka zo sai ka ɗauko wayarka idan ka ɗauko wayarka sai ka zo ka danna chrome kana danna chrome sai ka shiga in kana shiga sai ka yi typing ɗin www.youtube.com a nan kun ga ina da shortcut ɗin youtube ɗina sai na danna shi yana buɗe maka sai ka zo daidai wajen wajen channel ɗinka ɗin nan sai ka clicking ɗin wajen nan idan ka clicking ɗinsa wato in ka danna wajen inda aka rubuta su your channel paid membership creator sai ka zo creator studio sai ka danna creator studio idan ka danna creator studio zai nuna maka wannan interface din idan ya nuna maka a wayarka sai ka zo wajen wancan logon logon nan mai kaman music in ka danna wannan logon mai kaman music wannan logo mai kaman music din nan shine wajen youtube sound library na kyauta kenan idan ka danna shi zai kai ka wajen sound library din nan so yanzu kun ga ya kai ne so da ya buɗe kun ga yadda yake nan waɗannan su ne musics ɗin gabaki ɗaya na youtube idan kai zoomin in ka dan danna wajen plate din nan za ga ya play yanzu bar mu danna the golden present din nan mu je da zai yi so kun ji yana yi yana yi yana yi yana yi so music din yana yi yana yi yana yi yana yi yana yi so ga wannan kuma shasta trinity kun ji shi da yake shi ma a plane sa mu ji so kun ga yana yi yana yi yana yi so haka zaka ta playing dai ka danna wannan ka danna wannan ka danna wannan so a gefe kun ga wannan wajen shine wajen download kana danna shi kawai zai maka downloading yana downloading kawai shikenan kun ga yanzu gashi yana downloading din music din so yana gama downloading shikenan na yi downloading din kun ga ya gama kenan sai ka bude sai ka je a computer ne in a ka ne sai ka amfani da shi ka editing ka amfani da shi nan wajen genia din nan shine wajen ku ga nan gashi mun zaɓi cinematic kenan akwai abubuwa kala-kala wajen sai ka zaɓa ya danganta da irin music din da kake so kun ga shi gashi nan dream lagoon ga nan desert caravan na larabawa din nan yayi daɗi shi ma so duk kun ga gashi nan so abubuwan nan sannan still in kana so in ka ga dama akwai su mood in ka danna mood za ga different mood akwai instrument abin da aka yi amfani da shi wajen kiɗan shi ma kala kala akwai duration sai ka duba irin mai tsaye kake so ko kuma kana son yar guntu ne maybe minti biyu kake so minti ɗaya minti hudu minti biyar ko ne kake so sai ka zaɓa music masu wannan duration din masu wannan tsayin su ne za a wato ainihin nuna maka wannan shine na youtube free sound library to alhamdulillah wannan shine yadda zaka download din free sound a youtube yanzu kuma bari mu zo mu duba wasu wato ainihin channel da suke bada wato ainihin free sound sound masu daɗi da haka ku biyo mu ku ga waɗannan wasu channels ne shi kuma yadda zaka yi shine sai ka shiga asalin normal youtube application na wayarka idan ka shiga normal youtube application na wayarka sai ka shiga wajen search ɗin da ka saba ganin search ɗin sai ka rubuta no copyright music in ka danna shi in ka danna no copyright music to zai kawo ka wajen nan don ya kawo ka suka klikin clicking din no copy wannan channel din ita ce no copyright music su suna yin music din su kyauta ne kuma free ne bara a kama ka ba in ka saka music din sai ka zaba wanda kake so a nan kun ji dai ga music din nan kala kala ga su nan kala kala sai wanda mutum ya zaba so a nan mun zaɓi wannan kun ji warden and slashing kun ji shade yake to wannan kuma kuka zo wajen sort by din nan sai ku zaɓi the most popular saboda yawanci the most popular din sun fi daɗi saboda mutane sun fi jin su kun ga wannan 440 million sai na danna shi kun ji alan walker yana da daɗi sosai so kun ji shi so idan za ka yi downloading fa me za ka yi normal da kake yi a vidmate haka za ka yi shi sai ka danna share in ka danna share sai ka danna copy link ka danna copy link sai ka je vidmate ɗin kan ka je vidmate ɗinka sai ka yi pasting ɗin wannan link ɗin in ka yi pasting wannan link ɗin in ka danna wajen download sai ka zaɓi wajen audio maimakon video sai ka zaɓi audio sai ka downloading ɗin audio sai ka amfani da shi shikenan ka gama downloading ɗinka. To alhamdulillahi duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na fata kun ji daɗin wannan bayani da muka yi da wannan dabara da muka bi da wannan hanyoyi da muka bi aka downloading ɗin sound free da ainihin YouTube library da kuma waɗannan channels da muka nuna muku. idan ka ji daɗin wannan bidiyo to za mu so mu ji ra'ayinka da kuma me ya faranta maka rai a cikin wannan bidiyo kuma wani irin dama kana neman yadda zaka ka samu free sound nan ne koya za mu na so mu ji labarin wato ainihin yadda kake son ka samu sound ɗinka kuma da kuma irin jin daɗin bayanan da muka yi da kai a cikin YouTube. Sannan kuma kar ku manta idan kun ji daɗin wannan bidiyo to da Allah ku danna like button yanzu ku danna like button domin like button din nan ke kara ma wato ainihin video din mu karfi kuma yake kara mana karfin gwiwa mu kawo muku abubuwa da dama idan yau ka fara zuwa YouTube channel din mu Widen TV Hausa to kada ka manta ka danna subscribe button yanzu a danna subscribe button kamar yadda kuka sani ni ne naku Yusufuddin A Yusuf sai mun haɗu kuma a wani next video din mu don ilmantarwa da faɗakarwa peace and love